Mm-hmm. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma VOA Hausa.com ta intanet. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta zangon FM a mita 200.5 a VOA Africa da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM a birnin Kwanni. Masu mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Asabar biyu ga watan Afrilu tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya. Tukayen ku ji abubuwan da muke tahe da su ga Ladan Ibrahim Ayawa da kanin labaran duniya. jami'ar Garissa ta kasar Kenya ke bikin cika shekara guda da harin da aka kai musu cikin jami'ar wanda ya dalilin mutuwar mutane 148. jirgin na mara matuki na kasa amurka ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar al-shabab a kasar somaliya shugaba barack obama ya ce kawo yanzu ba wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakan makamin nukiliya ko kwatankwacin haka To kamar kowace asabarwar haka Ibrahim Ka'almasi Garba na gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku to amma kahin nan za mu je ƙasar jamhuriyar Nijar mu ji yadda bikin rantsar da shugaba Muhammadu Isuhu a wa'adin mulki na biyu ya gudana. Har yau kuma muna tahe da fassarar wata sanarwar da mai bama shugaban Najeriya shawara a wannan yada labarai Femi Adeshina ya gabatar da sahiyar yau a nan birnin Washington DC. Za ku ji bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a yayin gana wasu da Prime minister ƙasar Denmark a nan birnin na Washington DC. Amma ku fara da shan cikakkun labaran duniya. A wasu assalamu alaikum. yau ne ɗaliban jami'ar garisa ta kasar kenya ke bikin cika shekara guda da harin da aka kai musu a cikin jami'ar wanda ya dalilin mutuwar mutane 148 ɗaliban sun taru suna addu'o'i kana suka kunna kyandirta da rarraba labaran ɗaliban yawancin waɗanda aka harbe a lokacin wannan harin da ƙungiyar al-shabab ta shiga cikin wuraren kwanansu suka kashe awoyi goma sha shida suna cin karansu ba babbaka jami'an gwamnati ma na cikin san waɗanda suka bi ɗaliban domin yin addu'o'i duk da yake suna shan suka kan wannan harin na cewa ba su kai wa ɗaliban ɗauki ba a cikin gaggawa tun a cikin shekarar 2011 ne kungiyar ta al-shabab take kai wa kenya hari saboda gudunmuwar da ta bai wa ta somaliya domin ta yaƙe su jirgin na mara matuki a na ƙasar amurka ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin ƙungiyar al-shabab a kasar somaliya. wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin ɗaya daga cikin jami'an amurka waɗanda suke da masaniya game da wannan harin da aka kai ga ƙungiyar dan ƙungiyar da aka kashe mai suna hassan ali hori shine wanda ke jagorantar tawagar masu yi wa mutane kisa na ƙungiyar ta al-shabab domin ko a shekarar da ta gabata sai da gwamnatin ƙasar ta somaliya ta baza komarta domin farautarsa ta ce yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kungiyar take nema domin yana cikin mutane goma sha biyu da su kai hari a mogadishu shi ma jami'in yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron amurka cook peter ya tabbatar da labarin da cewa ba shakka amurka ta kai wa kungiyar hari ta sama a ranar alhamis tare da haɗin kan sojojin somaliya ya ce hassan yana cikin waɗanda suka kitsa tare da kai harin da ya yi dalilin mutuwar wasu amurkawa uku a wani lokaci can baya ghana ana tuhumarsa da kokarin kara shirya wani kai harin ga amurkawa da ke afirka ta gabas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama ya ce kawo yanzu ba wata kungiya na 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakan makamin nukiliya ko kuma kwatankwacin haka sai dai kungiyar alkaida ta yi kokarin yin hakan shugaba obama ya faɗi haka ne a cikin jawabinsa da yake yi sati-sati haka kuma shugaban ya yi jawabinsa a wajen taron da ake yi na makamashin nukiliya wanda ya haɗa shugabannin duniya daban-daban da suka taru domin tattaunawa akan wannan batu na nukiliya wanda shugaban na amurka ya bayyana matsayin ya matsayin wannan taro a babban barazana cewa shawo kan hanyar babban barazana ga tsaro a duniya obama ya ce kasashen duniya sun kammala shirin hana kungiyoyin 'yan ta'adda yunkurin mallakan makamin na kare dangi da yake rufe taron a ranar juma'a a nan washington shugaba obama ya ce shugabannin kasashen duniya daban-daban sun yi nasarar ganin an tattara sinadarai da kayayyakin da ake iya amfani da su wajen hada wannan makamin nukiliya ya ce an samu nasarar adana wadatattun kayayyaki da su kai har 150 da 'yan ta'adda za su iya amfani da su wajen sarrafa wannan makamin daga ƙarshe shugaba obama ya ce shi da sauran shugabanni da yawansu ya kai hamsin sun cin matsaya akan yadda za su dakile sarrafa wannan makami tare da musayan bayanan sirri ta yadda kayayyakin haɗa waɗannan makaman ba zai kai ga hannun 'yan ta'adda ba musamman ma kungiyar isil 'yan sanda a kasar india sun ce sun kame wasu ma'aikatan kamfanin da ke aikin gina gadan nan da ke gabashin birnin kolkata wadda ta rushe a cikin wannan satin 'yan sanda suka ce sun kame wannan mutanen ne dai a ranar juma'a da yamma da safiyar yau ne rahul gandhi shugaban jam'iyyar adawa ya zirci waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su kuma ya tattauna da su a asibiti sai dai kawai yanzu an tsare da yawan ma'aikatan wannan kamfani tun daga jiya juma'a hawa kuma tun da safiyar juma'a ce 'yan sanda suka ce za a tuhumi kamfanin da laifin kisan kai mahukunta suka ce yanzu adadin mutanen da suka samu suka mutu ya kai 25 kana sama da 80 su ne suka samu rauni iri daban-daban. wasu 'yan bindiga sun sace ma'aikata masu aikin kawar da nakiyoyi har su goma sha biyar a kudancin afghanistan sai dai kuma sojoji na nan na shirin ganin sun kwato su wannan lamarin dai ya faru ne jiya juma'a a gundumar lardin kosa da ke iyaka da kasar iran 'yan sanda da jami'an gundumar lardin suka ce dukkan waɗanda aka sace 'yan kasar ta afghanistan ne wadda wata ƙungiya mai zaman kanta ta ɗauke su aiki kuma sun ɗora laifin ne ga 'yan ƙungiyar taliban sace waɗannan mutanen ya zo daidai da lokacin da ƙasar ta afghanistan take shirin bikin wayar da kan jama'a game da nakiyoyi ana sa ran gudanar da bikin ne a ranar litinin din nan mai zuwa idan allah ya kai mu yaƙi dai ya ɗaiɗaita wannan ƙasar ta afghanistan wadda tana sahun gaba wajen mallakan ma'adanan ƙarƙashin ƙasa Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. To kamar yadda na shaida muku a buɗe shirin a yau biyu ga watan Afrilu aka yi bikin rantsar da shugaba Muhammadu Isuhu a wa'adin mulki na biyu a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ga rahoton da Suleiman Mummuni bar mai aiko mana daga Yamai. Devant Dieu et le peuple nigérien souverain, nous, Issoufou Mahamadou, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et faire respecter la constitution que le peuple s'est librement donnée. Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu kenan lokacin da yake rantsuwa akan Alkur'ani mai tsarki a yayin bikin da aka shirya a zauren Palais des Sports a yau Asabar a ƙarƙashin jagorancin alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasa a matsayin wani matakin bashi damar soma wa'adin mulkin shekaru biyar biyo bayan lashe zaben 20 ga watan maris da kashi 92.51 daga cikin 100 na kuri'u a jawabinsa isu muhammadu ya yi bitar wa'adin mulkinsa na farko sannan ya ce zai ƙara matsakaimi wajen yaƙi da ta'addanci tare da haɗin kan ƙasashe makwabta malam birjira fini shine prime minister niger allah ya kawo mu wannan rana mun gode masa mun gode masa kuma muna fata allah sa shekaru biyar masu zuwa shugaban kasa isuhu muhammadu ya samu ikon yin abun shi gurin shi na kasan niger gaba daya don kun ji shi a kunnen ku yadda yake so ya mai da niger ta zan kasa ce kyakkyawa ta zan kasa ce mai albarka ta zan kasa wadda allah ya kare ta da abubuwan da ake samu ake gani a ko'ina yanzu cikin niger muna mushe fatan alheri muna mushe fatan allah ya bashi sa'a ya ci gaba da wannan aikin da 'yan kasa suka bashi. Ya za a samu ci gaban nan akwai cece kuce tsakanin ku da 'yan adawa. Wannan sha Allah mai wucewa ne. Gaji ya ce yana son wannan aikin gina kasa ya yi shi tare da kowa da kowa. Hannun shi har yanzu a mike ga duk ɗan Nijar wanda yake so yake kamnin Nijar kuma yake so amma Nijar aiki. Shugabannin kasashen Afirka akalla tara ne suka halarci bikin na rantsar da shugaba Isu Muhammadu galibinsu na kasashe makwabtan Nijar kamar su mali senegal burkina faso cote d'ivoire guinea conakry guinea equatorial guinea bissau chad da congo brazzaville yayin da nigeria ta aiko da mataimakin shugaban kasa da kuma wasu gwamnonin jihohi kusan goma cikinsu har da aminu bello mashari na katsina abin da yake niger ke nigeria ba mu jihar katsina muna iyaka da niger mutanen mu iri ɗaya ne al'adarsu iri ɗaya so abin da ya shahe su ya shahe mu mun zo mu ta murna an yi zaɓe lafiya an gama lafiya kuma an zaɓi shugabanni da ta ci gaba da gudanar da al'amura ƙasar Nijar kuma shugabanni wanda za mu ci gaba da hudda da su a gwamnatance. A menene fatan ku ga hukumomin Nijar a wannan sabon wa'adin mulki na shekaru? Cikakken fatan alheri domin zaman lafiyar Nijar zaman lafiyar Najeriya ne arzikin Nijar arzikin Najeriya ne. saboda muna da cikakken addu'a da fatan alheri ga Nijar da mutanen Nijar. a jawabinsa ya taɓo batun tsaro shin ya kake gani ya kamata a shawo kan matsalar nan ta tsaro to ban shugaban ƙasa ya yi magana sosai akan magana boko haram da kuma masu sata shanu wanda sun fito daga niger najeriya da sauran ƙasashe. saboda haka za mu ci gaba da ba da cikakken kokari da gudunmawa wajen maganin tsaro a wannan na gode a nasu bangare talakawa sun fara gabatar da bukatun da suka fi son shugaban kasar ta nijar ya fi mai da hankali a kansu a tsawon wannan sabon wa'adin mulki lallai zaɓe an sha ƙari kwanci hankali da muke nema kuma zaɓe dama na 'yan ƙasa ne 'yan ƙasa sun kwanta mamu isu shi ne suke so sun bashi kashi 92 cikin 100 kenan mun sai mu gode ma Allah abin da muke sa kwanci hankali kuma kawai mutane kawai da yake hodiya slogan din shi yayi an gani an gode bayo da bane bai an ka fara ba kuma abin da muke fata Allah ya bashi karfin mulki Allah ya ba shi sa'a Ibina Ibrahim Isu Magaji na zo daga gunduma madawa yau lalle muna cikin farin ciki sosai matuka, lalle muna cikin mu farin ciki bisa kan demokarasiya da muka shigo da Niger gaban kasa mai da hankali gare shi dabar tsaro tsaro na kasa duk inda muke dan Niger kamata a tsare mu mu zama lafiya a zama lafiya bayan an zama lafiya a nemi abin da mutane za su ci abinci a nemi abinci a ba su lafiya a yi lakwal to ina alhamdulillah bikin rantsar shugaban kasar ta nijar ya gudana cikin wani tsauraran matakan tsaro inda jami'an tsaro suka rufe dukkan hanyoyin da ke kewayen zauren na palais de sport wanda ake ganin mataki ne da ya biyo bayan jita-jitar yiwuwar fuskantar ta zuma daga 'yan hamayya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A daidai lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ke ci gaba da ziyarar aiki a nan birnin Washington DC, mai bashi shawara na musamman a wannan yada labarai Femi Adeshina ya gabatar da wata sanarwar cewa shugaban Muhammadu Buhari ya gana da Prime Minister Denmark Mr. Lars Rasmussen a nan birnin Washington DC. a yayin wannan ganawa shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatin tarayya ta dukuwa wajen daukan gagarumin matakin rage yawan kudaden da najeriya ke kashewa akan sayan kayan abinci daga kasashen waje sannan shugaba buhari ya ƙara tabbatar da ƙudurin gwamnatin shi na gaggauta raba hannun bunƙasa tattalin arzikin najeriya ta hanyoyi daban-daban. A shekarun baya, in ji Shugaba Muhammadu Buhari, mun bari dama ta kuɓuce mana ba mu raba hannu wajen bunƙasa tattalin arzikinmu ba, saboda a lokacin mun dogara ne akan hanyar bunƙasa ƙwaya ɗaya tilo. Muna iya bunƙasa noma da albarkatun ƙarƙashin ƙasa sosai, yanzu za mu yi amfani da waɗannan matuƙa. Gyara yadda a baya aka yi watsi da waɗannan hannoni guda biyu zai taimaka wajen rage yawan rashin ayyukan yi kuma ƙasarmu za ta ƙara bunƙasa ta zama mai arziki da amfani inji Shugaba Muhammadu Buhari. Kamar yadda sanarwar ta gabatar, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce za mu yi na'am da ƙarin zuba jari a hannun nomanmu da kuma albarkatun ƙarƙashin ƙasa daga ƙasashen waje waɗanda ke da ƙwarewa a waɗannan hannoni Shugaba Muhammadu Buhari ya ce mun yi watsi da su a baya saboda mai, amma yanzu dole ne mu koma musu. Shugaba Muhammadu Buhari ya gaya ma Rasmussen cewa muna kashe kudade masu yawan gaske wajen sayan abinci da abubuwan da ake sarrafawa da madara daga kasashen waje. Muna so mu rage wannan ta hanyar bunƙasa namu albarkatun da muke da su a ƙasar mu. Shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar ma da prime minister na ƙasar Denmark cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ci gaba da aikin haɗin gwiwa da sauran ƙasashen duniya domin ta ƙara kyautata tsaro a ruwan tekun mashigin Gini. Shugaban na Najeriya ya ce gwamnatin shi ta yi tsayin daka wajen kawo ƙarshen babbar asarar kuɗaɗen shiga da take tafkawa sanadiyar satar ɗanyen man da ake yi. Sannan kuma ya ce ƙasashen duniya sun tabbatar ma da gwamnatin shi. cewa za su taimaka wajen dakile hitar da lodin ɗanyen mai ta barauniyar hanya. Kamar yadda yake a rubuce a cikin sanarwar da Femi adeshina ya gabatar, a ƙarshen ganawar tasu Prime Ministan ƙasar Denmark Mr. Lars Rasmussen ya gode ma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Sannan ya ce ƙasar Denmark tana da ƙwarewa sosai a wannan noma, kuma ya ce za ta iya taimakawa sosai a wannan hannu. ƙasa babbar ƙasa amurka mu ne uwa mu ne uwa amma sai kuma sai dai kuma matsala ta yi yawa cikin ƙasa talaka yana wahala a rayuwa najeriya babbar ƙasa babbar ƙasa amurka mu ne uwa mu ne uwa amma sai dai kuma sai dai kuma Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Muryar Amurka, don Allah ku bani tarihin yankin Kremiya da ake takaddama a kai. Mai tambaya Isa Ramun Hudu Haɗeja jihar Jigawa. Muryar Amurka. don Allah ku wayar min kai kan bambancin da ke tsakanin waɗannan sunaye, wato Ingila da Britain da kuma United Kingdom. Mai tambaya Isa Hussaini. To ko menene bambancin hukumar tsaron Amurka ta CIA da kuma FBI? Yaya ayyukansu yake? Mai tambaya mai nasara na safuntuwa. To bari mu fara da tambayar Malam Isa Ramu Hudu mai son sanin tarihin yankin Kremiya da ake takaddama a kai tsakanin Rasha da yammacin duniya. To idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa ga abin da ya sauƙaƙa daga kafofi daban-daban na littattafai da kuma intanet. To Malam Isa, yankin Kremiya wanda kuke ballewa kwata-kwata daga ƙasar Ukraine sanadiyar tashin hankalin da ya biyo bayan janyewa daga shirin sanya hannu kan yarjejeniyar cinikayya da turai da hamɓararren shugaba victor yanukovic ya yi tsibiri ne mai muhimmanci ta fannin tsaro da kuma tattalin arziki wanda ke daura da iyakar ƙasar rasha daga gabar arewa ta tekun black sea hasali ma sevastopol wadda ita ce tasha ta biyu a girma a ƙasar ukraine kuma headkwatar sojojin ruwan ƙasar na crimea ne amma simferopol ne babban birnin crimea A farko-farkon tarihin Kremiya, al'ummomi da dauloli daban-daban sun mallake ta, kama daga Bulgas zuwa Girkawa, da Sentian da Guat, da Hons da Karzas, kai har zuwa Turkawan daular Usmaniya. A ƙarni na 15 zuwa 18 Kremiya ta faɗa hannun babbar daular Usmaniya bayan mulkin Kazas na Kremiya. Ƙasar Rasha ta kuma mulki Kremiya daga ƙarni na 18 zuwa 20. sai kuma kasar jamus a yayin yakin duniya na biyu sai kuma tarayyar rasha ta soviet a karni na ashirin har zuwa lokacin da kremiyar ta zama bangaren kasar ukraine mai cin gashin kansa bayan wargajewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 yankin na kremiya mai cin gashin kansa na da majalisar dokoki da kuma kundin tsarin mulki da aka tsara shi bisa ka'idar dokar kasar ukraine Kremlin na da faɗin kilomita 26 sau 200 murabba'i da jimlar mutane kusan miliyan biyu. 'Yan asalin Rasha kashi 58 ne cikin 100, ƙabilar Ukraine kuma 24 cikin 100, sai kuma Kremlin Tatars waɗanda musulmi ne, waɗanda gwamnatin Joseph Stalin ta kora su zuwa yankin tsakiyar Asiya, waɗanda Tunis suka yi ta dawowa daga baya, kuma a yanzu sun kai kashi 12.1 cikin ɗari. sai kuma amsar tambayar isa husaini mai son sanin bambancin ingila da britain da united kingdom idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa ga abin da ya samu daga kafofi daban-daban to bari mu fara da ingila kamar yadda ka jera tambayoyin naka malam isa mai yiwuwa ka yi mamakin jin cewa ingila ba kammalalliyar ƙasa ba kamar yadda akasarin mutane ke tsammani Ingila wani bangare ne na kasar da ake kira United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, wato gamayyar masarautun babbar birtaniya da Ireland ta Arewa. To sai dai Ingila ce ta fi yawa a wannan kasar ta gamayya, inda 84 cikin 100 na mutanen ciki a Ingilar suke. Hasali ma, babban birnin wannan ƙasa ta gamayya shine London wanda a Ingilar yake. Sai kuma Britain ko birtaniya. idan aka haɗa ingila da yankin wales ake kira britain ko birtaniya ita ma birtaniyar ba cikakkiyar ƙasa ba ce idan kuma aka ƙara ma birtaniya yankin scotland sai gamayyar ta zama great britain wato babbar birtaniya wacce ita ma har ila yau dai ba kamalalliyar ƙasa ba ce wato great britain ta ƙunshi masarautu biyu ɗaya daga ingila ɗaya kuma daga scotland da kuma yankin wales kafin mu yi gaba Bari mu takaita da cewa Great Britain ta kunshi Ingila mai headquarter a London, da Scotland mai headquarter a Edinburgh, sannan sai Wales mai headquarter a Cardiff, sai kuma United Kingdom ko gamayyar masarautu. An yi United Kingdom nau'uka biyu, wato da United Kingdom of Great Britain a shekara ta 1707, sannan bayan kusan shekaru 100 wato 1801. sai yankin Northern Ireland ko Ireland ta Arewa mai headquarter a Belfast ya haɗe da United Kingdom of Great Britain sai gamayyar ta zama United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland wanda a yanzu haka shine cikakken sunan ƙasar da Ingila ke ciki. Kamar yadda na faɗa da farko, watakila Malam Isa zai yi mamakin jin cewa Ingila ba ita ce ƙasar ba, bayan kuwa sunanta ya rinjayi sauran. To kamar yadda na fara bayyanawa tun da farko, akwai dalilai kusan uku ko hudu haka da suka sa sunan Ingila ya fi amu. Na farko yankin Ingila ne ya fi yawan ƙasa da kuma yawan jama'a. Na biyu kuma ainihin sunan ƙasar wato United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ya yi tsawon gaske, ko da yake wasu kan takaita su ce United Kingdom ko kuma UK kawai. Na uku kuma masarauta mafi tasiri a turai baki ɗaya na Ingila ne. sannan a ingila ce babban birnin ƙasar ta uk wato london yake sai kuma tambayar mai nasara nasara funtuwa mai son sanin bambancin hukumar sarrafa bayanan sirri na amurka cia da kuma fbi ta fuskar yanayi da kuma aiki idan malam mai nasara na kusa da akwatin rediyonsa ga wani tsohon jami'in tsaron amurka Malam Suleiman Garba Krako samu naka mai zama a birnin Boston da ke nan Amurka da amsarka. To, salamu alaikum masu sauraro. Wato, tambayan malam mai nasara nasarawa funtuwa a kan maganan FBI da CIA. Aikinsu ya bambanta matuka, amma suna da alaƙa da aiki kusan suka ma iri ɗaya. Hmm. wato su ainihin fbi wani kamar agency ne na gwamnatin tarayyar amurka suke da mulki suke da iko a bincike kowane irin bincike ne a cikin kasar amurka hmm. wato kaji ɗaya daga cikin bambancin su kenan su duk bincikensu ya kan shi na hmm. su wayannan agency na gwamnati ne amma suke cin gashin kansu ko gwamnati ba ta iya ja su birkin yaya aka yi wai wani ce a'a a raga ma wani ko kuma a wani sam kowaye kai za su iya hukunta ka wato aikinsu kenan duk abin da ya shafi tsaro na ƙasa duk abin da ya shafi kariya na ƙasa da mutuncin mutane da dukiyar mutane da dukiyar gwamnati da rayukansu to malam mai nasara to a takaice kaga aikin su fbi kenan hmm. da kuma matsayinsu da iyakansu malamai nasara to sai kuma ita wannan cia ita ma kamar wata kungiya ce ita ma ta gwamnati ne tana da ƙarfi hmm, wata hukuma hukuma ce ita ma sai lallashi wannan malamai nasara hmm. to ita ƙarfinta ma ya wuce yadda kake zato ba a nan amerika ba har duk duniya ko ina za ta iya shiga kamar misali zan maka kai shugaban ƙasa ma suna iya zuwa su kamo shi zan ɗan taƙaita maka kaɗan a cikin aikin cia wanda yake suka taɓa zuwa suka kawo shugaban wata ƙasa norega to kada cia ne suka je suka kamo shi a ƙasan shi shine shugaban ƙasar suka kawo shi har amerika hmm. aka gumfanar da shi a nan to ka ɗaya daga cikin aikin cia kenan kuma su fbi malam mai nasara ba za su iya wannan aikin ba fbi ba za su iya zuwa su je wata ƙasa su kamo wani ba ko su hukunta wani a can ko su sa hukunta shi a can ba sannan su ma wa aikin su wanda ya kama da na fbi din kamar tsaro na ƙasa duk wani abin da zai tafi lafiya da mutunci na ƙasar amurka suna so ya gane cewa CIA ta hmm. fi karfi tun da ita karfinta ba Amurka ya tsaya ba duk duniya ne. Hmm, hmm. Ana iya kai ana iya hukumomi kotu a yi nasara? <clears throat> To yanzu kai ka ce kayan karan CIA gurwa. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Suleiman Garba ko samu naka da amsa mana tambaya. da wanda ya haɗa mana sauti tafarra girma farra da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. Yau ne ɗaliban jami'ar Garissa ta ƙasar Kenya ke bikin cika shekara guda da harin da aka kai musu a cikin jami'ar wadda ya yi dalilin mutuwar mutane 148 ɗaliban sun taru suna addu'o'i kana suna kunna kendir da rarraba labaran ɗaliban yawancin waɗanda aka haɗe lokacin wannan harin da ƙungiyar alshabab ta shiga cikin wuraren kwanan su su kwashe awoyi goma sha shida suna cin karansu ba babbaka jami'an gwamnati ma na cikin san waɗanda suka bi ɗaliban domin yin addu'o'i duk ko da yake suna samu suna shan suka akan wannan harin jirgin sama mara matuki na ƙasar amurka ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar al-shabab a ƙasar somaliya wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin ɗaya daga cikin jami'an amurka wanda yake da masaniya game da wannan harin da aka kai ga kungiyar dan kungiyar da aka kashe mai suna hassan ali hore shine wanda ke jagorantar tawagar masu yi wa mutane kisa na kungiyar domin ko a shekarar ta gabata sai da gwamnatin kasar ta somaliya ta baza komarta domin farautarsa. sa ta ce yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kungiyar da take nema domin yana cikin mutane goma sha biyu da su kai hari a mogadishu shugaba barack obama ya ce kawo yanzu ba wata kungiyar 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakan makamin nukiliya ko kuma kwatankwacin haka sai dai kungiyar alkaida da ta yi kokarin yin hakan shugaba obama ya faɗi haka ne a cikin jawabinsa na sati-sati haka kuma shugaban ya yi jawabinsa a wajen taron da ake yi na makamashin nukiliya wanda ya hada shugabannin duniya daban-daban da suka taru domin tattauna wannan batun nukiliya wanda shugaban na amurka ya bayyana a matsayin babban barazana ga tsaro a duniya To iyakacin shirin namu kenan a yanzu sai an jima da dare idan Allah ya nuna mana amma ka mai sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya ga 'yan uwa da abokai da kuma makwabtan Narba Ba'ara mai mangoro wadda ke unguwar Bani Fandu 'yan ciyawa. wadda Allah ya marasuwa ranar Alhamis a Yamai. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta amin. Mu kuma masu sauran aiki a gaban mu Allah ya ba mu jinkiri mai unhani ya sa mu gama lahiya mu cika da imani amin sun amin. yanzu a madadin ladan ibrahim a yawon ya karanto mana labaran duniya da abdulaziz adili turo wanda muke tare da shi a nan da mr caleb getacho wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu mr justin ni halima jumro ke sallama da ku sai an jima da daddare idan allah ya nuna mana ku huta lahiya